This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 20, 26, 42 da kuma 62. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a da kuma nomad da dalon FM. kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe aka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim ayawa ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Da ma sauran abokan aikin muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin za ku cewa an samu wani bom da aka ɗana amma bai riga ta shi ba ofishin jami'ar apc da ke ofirka haka kuma za ku cewa jihar rivers wato abdulhab muhammad ya tattauna da wani wanda harin ba gai rutsa da shi sai kuma wasu talakawa daga maraɗi zuwa marun dumfa suna kuka a biya su kuɗin diya amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya Jama'a barkan da wani Shugaban cibiyar yaƙi da cututtuka ta Amurka ya ce ya tabbata za a iya maganin cutar Ebola da ta yi lahani mai yawa a tsakanin ƙasashen mana Afirka. Da yake musayar ra'ayoyi da wasu jami'an kiwon lafiya da 'yan majalisun dokokin Amurka ɗin a yau Talata, Dr. Tom Freedom ya ce ya tabbata nan gaba kaɗan za a kai lokacin da samsam babu wannan cutar ko ina a duniya amma fa akwai sharaɗi na cewa sai idan a cewar shi mun ci gaba da ɗaukar matakan da muke ɗauka a yanzu sannan kuma ba a fuskanci wani sabon al'amarin da ba shirya mishi ba a yanzu in ji shi cutar ta ebola dai ta kashe mutane dubu takwas daga cikin jimillar mutane dubu ashirin da biyu da ta kama a ƙasashen liberia da guinea da kuma saliyo ana shirin hannun ta wani kwamandan 'yan tawayen ƙungiyar lord resistance army LRA na ƙasar Uganda da ya mika kansa ga hukumomin Amurka a cikin makon jiya ga hannun wato kotun laifuka ta duniya. A cikin wani sako da ya rubuta a shafinsa na Twitter na duniyar gizo a yau talata ne. Kakakin rundunar sojan Uganda Fadi Ankuda ya tabbatar cewa lallai za a hannunta wannan jigon 'yan tawaye mai suna Dominic Ongwen ga kotun ta duniya da ke Hague kuma hukumomin ƙasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya idan inda a can ne ya soma mika kansa a ranar shida ga watan nan na janairu su ne za su kai shi kotun su ba da shi ngwai da ya mika kansa ne ga hafsoshin sojan amurka da ke can suna taimakawa sojan uganda wajen yakar 'yan tawaye na lra da suka warwatsu cikin sassa daban-daban na tsakiyar afirka ana dai zargin kungiyar 'yan tawaye na lord resistance army da laifin yi wa dubban mutane kisan gilla a cikin shekaru 30 da suka gabata a kasashen congo sudan ta kudu da jamhuriyar afirka ta tsakiya to muna baku labaran duniya daga washington dc wata ya kotun ɗaukar ƙara ta ƙasar masar ta ce za a sake wa tsohon shugaban wannan ƙasa hosni mubarak da 'ya'yansa maza guda biyu sabon shari'a daga yadda zargin wanda hana da ake musu wanda har ma yasa aka yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru barkatai bara a yau ne ita wannan kotun take ba da wannan hukuncin abin na alkahira abin da ya sama wannan hukunci ɗaya kenan ya rage da ake wa shi mubarak ɗin wasu kafofin ma'aikatan shari'a sun ce ta dai za a zo a saki tsohon shugaban ne wanda yanzu haka yana tsare a wata asibitin soja a cikin wata mayan da ya gabata ne wata karamar kotu ta sami tsohon shugaban nan da yansu biyu da laifin yin gaza da dala miliyan goma sha bakwai da aka so a yi amfani da su wajen yi wa gidajen shi shugaban kasan gyaran fuska musu dai yana zaman kurkukun shekaru uku da aka yanke masa ne a ita wannan asibitin ta soja yayansa biyu kuma al'ada gamal aka yanke musu hukuncin shekaru hudu kowanne. ta dai masu ninkaya na ƙasar indonesia sun sami nasarar tsamo duka akwatin nan guda biyu da ke ɗauke da bayanai na jirgin nan na air asia da ya fada cikin tekun java a cikin watan jiya inda mutane 162 suka hallaka a yau talata ne masu ninkayan suka fito da akwati na biyu mai ɗaukar maganganun da ake inda matuka jirgin ke zama haka kuma ta hakan ta faru ne kwana ɗaya bayan da suka gano akwatin farko da ke ɗauke da bayani akan fasalin tafiyar jirgin ana sa ran dai da zara an kammala duba waɗannan akwatunan biyu a jakarta za a sami cikakken bayanin abin da ya haddasa faɗowar wannan jirgin a yanzu dai masana na hasashen cewa watakila jirgin ya yi sulu ne zuwa ƙasa a lokacin da matukansa ke ƙoƙarin kaucewa wani hadari lokacin da yake kan hanyarsa daga surabaya zuwa singapore To a ƙarshe lauyoyin birnin Albuquerque da ke jihar New Mexico tana Amurka za su tunci wasu 'yan sanda guda biyu da laifin yin kisan kai na gilla kuwa lokacin da suka harbi wani mutum mai zaune wato wanda ke zaune akan titi da yake ba da rashin baya da gidan kansa wanda kuma aka ce yana da motsuwar hankali. a cikin wata maris na bara ne james boyd dan shekaru 38 da haihuwa ya rasa ransa a lokacin wata zo gama da ta faru tsakanin shi da 'yan sandan da suka je suka same shi a mazauninsa da ke kusa da wasu tsaunuka a can kusa da garin na albakaki hotunan da kyamarar mota 'yan sandan da kata ta dauka su nuna da 'yan sandan suka harbi shi mutumin da cewa ya nuna alamar yin da gare su sai dai wasu jami'an 'yan sanda sun ce wannan 'yan sandan guda biyu da suka hada da wanda ake kira keith sandy da na biyu mai suna dominic perez sun buɗe wuta ne akan boy domin yana rike da wukake biyu da suka ce wai ya rike a hannunsa yanda yake tsaye kusa da ɗaya daga cikin 'yan sanda. Kamar da labaran duniya kenan kuka saurara. rundunar 'yan sandan jihar rivers da ke najeriya ta gano wani bom da aka dana a ofishin jam'iyyar apc amma an yi sa'a bai tashi ba har aka sanar da 'yan sanda kuma aka cire shi ba tare da wani ya samu rauni ba ga dai wakilinmu na yankin niger delta lamido abubakar da tattauna wanda ya yi da kakakin 'yan sandan na jihar ahmed kidaya muhammad eh hakika ne gaskiya abun da ake faɗa wasu al'amura abubuwa masu ruwa fashe a wannan ofishin apc da ke garin wakilka da muka mu labarin wannan abun mun ɗauko mun kawo jami'an mu da su kwanci al'amura masu fashewa sai muka samu abubuwan guda biyu ne aka kaɗa ɗaya fashe ɗaya bai faru wanda bai fashe mu shine jami'an mu suka ɗauke shi da kwanci to farnan da lokacin abun da ya faru ya faru ne ta fashin ba kowa ka ce ma ba za mu yi magana cewa ko wanda ke gurin ya rasa rasa kwaji ka samu rauta yanzu da ta ce muna bincike kan al'amarin. zuwa eh, bayan bayan misali ne faruwar lamarin zuwa yanzu kamar wani hali birnin ya yake ciki misali da jihar Rivers. A ai birnin wake ka koda da safin ma lokacin abun ya faru kowa ya tafi da lamuransa ba tare da zangoma ba sannan mu kuma mun tabbata mun inganta harkokin tsaro da muke da shi a cikin wannan gari. To kama akwai wasu da kuke zargi eh, da game da wannan faruwar al'amarin? A wannan ko ba ran riga mala shiga masallaci ba sai abun da bincike mu tabbatar mana. mutanen jihar Rivers suka shirya wata zanga-zanga misali ta ruwan sanyi inda suka nufi hidikwatar rundunar 'yan sanda da ke jihar Rivers ta ƙarƙashin jagorancin Tony Okocha da wasu jigajigan jam'iyyar APC ta jihar Rivers. Eh. ne ya faru a wurin zanga-zanga din misali? Zanga-zanga ne na lumana da suka yi inda suka zo suka gana da shi kwamishin 'yan sanda suka faɗi korafin su wanda shi kuma kwamishin 'yan sanda ya saurare su ya ba su tabbacin cewa kan duk abin da korafin da kawo sai ya dauki mataki nan take wanda kuma a nan take ya dauki mataki kan kwalafi to da kamar haka shi sa kowa ya wazo kuma ta gudanar harkokin sa ba da tare jijiyar wuya ba Sai yalla bayan ya kai la'akari da irin wannan misali jam'iyyun adawa a Najeriya musamman na APC suna zargin ku a matsayin ku na jami'an tsaro na yan sanda sai makama jam'iyya mai mulki me za ka ce akan wannan lamarin zargi bai zama shi tabbas abin da ke faruwa ba ta zarge-zargen da suke muku akwai batun cewa misali kuna ba da kariya ga jam'iyyar PDP a mai mulki eto eto eto wannan duk wanda ke zargi mu mun kalubalance shi kan wannan lafari. ya fito ya nuna mana inda ke kin cewa mun na ba wa su ko fiye da su sannan kuma ina son ne da da wannan daman ku kira hankulan da siyasa shi siyasa ba daga baba ko ne da sare-sare ba zai sa jama'a zuwa mutum ba amma ka je ka samu jama'a kai musu magana ka faɗa musu menene manufofinka me makanshin suka kuma in har an zaɓe ka ka ji hankalin su zaɓe ka shi inspector general of police na jira gaba ɗayansa zai kawo wani ziyarar rangadi a nan shirin mu ta shida nan kenan wanda ya haɗa jihohin eh, Rivers da Cross Rivers da Akwa Ibom da Ibonyi kuma ya gayyaci duk shugabanni saboda ya gana da su kuma na san abun da kiso da sanar su wuce magana kan cewa a yi siyasa siyasa ba da gaba ba siyasa ba tare jijiyan wuya ba. To Allah kyauta. Wasu talakawa a Maraɗi sun koka na rashin biyan su kuɗin diya saboda za a gina titi da ya gitta gidajensu kuma ba a biya su kuɗin diya ba. Kuma an ce tilas tashi daga gidajen nasu. Shayu Mani wakilinmu daga jamhuriyar Nijar na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Talakawa dai ka masu gidaje gonaki ya zuwa fadamomi na cikin shakku ainin dangance da samun wata diya wace gwamnati za ta sha ta hanyar kwalta da za ta bi wajen gidan kwastan kodoma a maradi ya zuwa madarin fa albarkacin tsarin maradi kwalliya a ƙudurin da gwamnatin jamhuriyar nijar ta ɗauka na gudanar da sallar 18 ga watan disamba na kowace shekara a maradi domin karama ranar da nijar ta zama jamhuriya daga faransa to wai cikin wani hali talakawan suke ga waɗansu daga ciki ni dai ba ni da wani gidan da za ni shiga in sallah za ki kama ni ba ni da gurin haya magana guda gare ni manya su yi adalci su ba mu haƙƙin maka hannu da filin mu je mu yi gini. Kin an ɗauko maka lokacin da za a ba kuɗin? Ba a bani lokaci ba sai dai aka ce za a zo a diddiba gidaje a yi magana. Abin da nake wata a fara azaman na ga hannuna in kwace kana in ba su wuri. Aikin zai soma nan da ƙanƙanin lokaci. Ko ku suna da wurin da za su kai ni ni da iyali na masu bani haƙƙina. Kuma ita harkar kuɗi ga gwamnati ta an shirya. An ba a shirya sai a bari a shirya mu kuma a sallame mu. To hakikanin gaskiya mun je mun ji sun ci aiki ya zo gab da mu. kuma so suke kamar mu tashi mu sauri mu tashin ba da wuri kenan mu dai a hakikan yancin mu muke so mu gani a kasa an amshi mu gidajen mu to a ba mu kuɗin mu je yau suka ba mu kuɗi gobe sai mun bar wurin to babu kuɗi kuma ana cewa mu hita amma dan haka ne gwamnan jiha malam abdu muhammad ya gana da talakawan wace matsaya aka cimma ga gwamna da karan haske yanzu gobe ne za a biyan ka jibi ne za a biyan ka ba za mu yanke ba saboda hiddo kuɗi eh, asusun gwamnati abu ne mai ɗaukar lokaci in na ce yanzu da gauga za a yi shi kaka za a yi kaga na ya cewa da ya kamata kowa da wanda da adda gida ya fara dagawa ya bi gida kuma ya fara ɗibi da duk abin da yake cikin gidan nan Ba wanda in gida shi kadai ne gare na shiga sai daga kina eh yo kuma in shi kadai ne gari babu haya ba ana biyan shi hakkin biya ba eh cikin wannan lissafi da muka yi fa har kare muka hudda musu waɗanda meri muka ce meri ta ba su karuruka su goma ta sha takwas mu zancen kana da gida guda ko baka da gida guda wannan bai taso ba aikin ƙasa ne aka yi gwamnati ya rige ya ce na kama wannan wuri babu wani zancen gida guda gare ni ko nawa gare ka bangaren kungiyar furar fulla malam muhammad isa kwanda na kungiyar da shi kuma cewa yayi kamata ta yi a sa cikin haƙƙin su saboda ya zamanto su ma sun tashi kuma sun samu wani wuri amma yanzu in su ne aka rige aka tada sannan aka ce daga baya mun san wannan da gwamnati a hiddo haƙƙi wajen gwamnati yake abin yana iya ɗaukar dogon lokaci to kenan wani ba a san ba cikin wani yanayi za ya shiga kafin a ce ma an tada su kamata ta a ce an fara sa cikin haƙƙin su kowa ya san ga wanda yake ya san daidai abin da ya kamata a bashi an bashi sannan sai a zo wannan hili a sayar da shi Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger To Allah kyauta wakilinmu na birnin Bauchin Yakubu Abdulwahab Muhammad ya tattauna da wani dan taliki da harin baga ya rutsa da shi kuma ga yadda hirar tasu ta kasance a pdp da murya amurka suna fada wai wai da kuma rubuwa suna suna fada wai su a sake mutane da shi yanzu ba wallahi duk tutuniya duk ba a cikin da aka yi abun da aka yi a doron ba wallahi duk sai da kan da ke da mun duka aka fito da shi akwai akwai sai da sai da wuri aka da san mu su da za mu gudu sai a san da su da sai da sai da ba ya ji da Allah ya sa. duk kalmar da duk an an taru a doron bada kana ji ina ji an go an taru gari yana ciki ana ta harka ana ta kuma ruwa ta ta ruwa ta kuma ba su ga wannan suka ce a so da ce ba ku wai a sai to ba inda za ji a sai da sai da guri ba inda za ji wallahi da suka tafi gari nan suka shigo sun kashe mutane yanzu haka akwai sai da nagu abba ma ke mai mai da maji ya ce wai an kawo mota a ɗaukar jama'a to gawa wakilin ba ta cikin gajiwa gawa wakil kare ne ke ci wallahi wai ya ce an kawo sata a ɗaukar jama'a shawon waki a zube mun gudu muka zo bakin ruwa muna kan su ta wata hanyoyin muna suka zube hanyar tafiya da duk ta kan su da su mun mutu su da yawa da suka gane su da karye suka je gaba suka fito ruwa ta haye ta haye jama'a a kan su ruwa ta haye jama'a a kan sai girke muka da su da hudu su da ni ba da wannan irin yin ba ba so da bai suka ce a musamman suka ce so da ne mu ba so muna zuwa suna zuwa kawai mutane suke ba su ko ana haura ko suke mudunta suka ce kashe mutane akwai gudu wanda yake kashe da dari ku ya a cikin ruwa akwai jirgin da yake ɗaukar mutum saba'in ya ji uku sun ji ɗaya ruwa jama'a wasu ba shi ruwa muka muka haura ruwa muka tallake ga hoti ne don ka daka akan ruwa ne za ka ɗauka su wani aka duba su gawo hoti ne kana ji na na ji a cikin ruwa kawai wannan gawa ya fi dubu a cikin ruwa yanzu haka ba a san ba ba ne don zuwa don sama sannan muka dawo wasu gari su ba mun ba sa da ba su kai a cikin ruwa sun nake ruwa sai ta harbi da bindiga Allah sa ta sama ruwa ko ta harbi da bindiga har yanzu duk su ba da babu kowa wanda dawa da sare kawai kowa ya ban cikin gari in akwai tafiya a kawo jirgin sama da mu ya gari a kona gari duk su da su da su da dabba kwanan a kona garin gaba ɗaya mana da rake amma duk duniya wallahi ba inda aka yi a cikin awa bakwai ko shida a kashe mutum masu fita irin sun duniya wallahi ko yakin siriya ba kashe jama'a inda ake zuwan baka da su laifin wallahi Allah zai isar mana wallahi wallahi Allah zai isar mana insha Allah wannan abu koya nan zai kiyama wallahi mu kan tsakaninmu da mutanen nan wallahi ko da alhakin mu ne zai saka su aljanna wallahi ba za mu ga yaji mutu ba na rantsa da Allah kuwa insha Allah Allah zai isar mana da alhakin Allah ya sauka ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce kare hudu saura minti goma sha biyar na la'asariya. A shirinmu na rana mun ce za ku kira mu domin ku faɗa mana ra'ayinku game da yiwuwar zaɓe a jihohin nan guda uku da ƙungiyar Boko ya ɗaiɗaita. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To har mun karin kumallo da mai kira na farko daga jihar Kebbi wane ne daga jihar Kebbi? Nasiru Uban Shahada daga Gosulo birnin Kebbi. To Nasiru Uban Shahada me ra'ayinka game da wannan batu? To hakika wannan ina jin ka ayya to a ci gaba da kokari malam nasiru to wane ne daga taraba hello wane ne daga taraba yi magana hello hello hello oh daura wane daga daura muna kuna magana da Yusuf Salisu Gabuwa daura to malam Salisu menene ra'ayinka Yusuf Salisu Yusuf Salisu, Yusuf Salisu menene ra'ayinka Yusuf Sale Daura, Yusuf Sale Daura. To, ina jin ka su, Malam Yusuf. Yawa, magana ta ana ne don Allah dan Annabi a yi ƙoƙari a yi zaɓe ingantacce a Najeriya a wannan jihohi uku kuma gwamnati ina fatan gwamnati da Allah ta taimaka mutanen nan su zo su yi zaɓen da ya dace a wannan guri don Allah dan Annabi. To Allah ya tabbatar da hakan. Yanzu bari mu je Kano, Tawudu Shayabo. Wane ne daga Kano? Suna magana da Maina Irofaga. maina iro me ra'ayinka game da wannan batu wato ra'ayina shine gaskiya abubuwan da suke faruwa a maiduguri akwai sakacin manyan mu arewa kuma abubuwan nan da suke faruwa suna ganin cewa kamar iyakace arewa maso gabashin najeriya ne wallahi tallahi in ba su yi magana ba game da lamarin nan wallahi wannan abin boko haram din zai shafi najeriya gaba daya ya fita daga arewa ma a har kudu saboda haka abin da zan faɗa talakawa daga na maiduguri daga na adama daga na ko'ina wallahi mu fito mu yaƙi gwamnatin pdp mu san yadda za mu yi wa apc a ringizan ƙuriyu saboda mu samu wannan karshen wannan yan boko haram in ba haka ba wallahi muna cikin wani babban matsayi wallahi tallahi na kalubale game da rayuwar mu musamman ma mu mutane arewa saboda haka ina kira da babban murya ga talaka saboda na san suna sauraron wannan rediyon su fito a samu canji a kasar nan su fito a samu canji a kasar nan su fito a samu canji a kasar nan in ba haka ba wallahi muna cikin tashin hankali ku huta lafiya ra'ayin ne ira kenan ubangiji Allah ya gaggauta kawo karshen wannan al'amari muna sauraron ku za ku kira domin ku gaya mana me ra'ayinku na hankalin ku ya karkata game da yiwuwan zaɓe a wannan waɗannan jihohi uku to yanzu ga mu a maiduguri fadan gwamnatin jihar borno waye daga maiduguri eh yi magana ban jin ka wa madu aji to madu aji me ka in eh, ba yi zabi a borno da jihohi da a farmar adamawa ba ai sun jama sun jama ba yi zaɓe sun jama Eh, ba ka magana da ƙarfi ban ka sosai madu to to Allah ya sauka bari mu je jihar Niger waye daga jihar Niger um, ni ne Idris mai doya daga Lambata to Idris mai doya da Lambata Idris mai doya me ra'ayinka eh, ra'ayi na wannan mutane ɗan boko haram da mu yi addu'a gaba mu Allah subhanahu ya gaggauta mana kauda gwamnatin um, goodluck Allah ya gaggauta kauda ta duk gwamnatin pdp shine kawai da mu da talaka su fito su yi zaɓe bakin gwargwadon iko mata da maza yawa Ryan Idris mai doya kenan lambata? Eh. To, to mun gode Malam Idris. Muna sauran ku, ku kira domin ku gaya mana yiwuwar zaɓe meye ra'ayinku me kuke gani waɗannan jihohi uku da. To yanzu bari mu je birnin gwamna. Kaduna waye daga Kaduna? Hello? Eh waye daga Kaduna? Ina jin ka. Inusa na garba ne dugabau. karamin hukumar kabu to nusa na garba me ra'ayinka ra'ayina kan gaskiya talakawa su gaba da kokarin addu'a Allah don da kasa lafiya ba wai cewar za a yi tashi hankali a wannan zaɓe ba to yana da kyau sai a taro a ta addu'a gaba ɗaya eh. kenan amma Allah ya taimaka mana amin sun ma'anin na gode kwarai da gaske to madalla yanzu ayya na yi layin ka tsinke ci gaba da kokari ah, hello eh, hello eh wa ke magana ina jin ka ga abokina ma zai ce wani abu to yi magana wa ke magana sani na rahim bari ce wani abu to sani na rahim mm. wa alaikum salam ha ina wannan ya tsinke muna sauran ku ku kira domin ku to yanzu bari mu je Bauchi Yakubu waye daga Bauchi wa wane to mai wake me ra'ayinka eh, eh ra'ayina ba eh ra'ayina ina kira ga Najeriya mu fito mu ga da Muhammadu Buhari to kai na ka ra'ayin to ina rai har cewa muka yi yiwuwan zaɓe kana ganin zaɓe zai yiwu a jihohin nan guda uku da yan boko haram suka ɗaiɗaita ba mun ce a zaɓe wannan ko ka a zaɓe wancan ba ya kake ganin shin za a iya yin zaɓe a waɗannan jihohin jama'a kan mu sauka kan eh, ainihin taken da muke magana kai to bauchi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me ka game da yiwuwar zabe a waɗannan jihohin uku? Eh to ra'ayina ni dai talakawa mu so da Allah kwanmu da kwarkwata mu zaɓi Buhari. Saboda gaskiya yanayin da muke ciki a ƙasar nan dan ya kamata mu ƙalubunci kanmu. don wannan jonathan din ya ja mana bala'i fiye da muke tsammani ana kana ganin zaɓe zai yi a waɗannan jihohin guda uku shine abin da muke magana arziki ya a kasa abin da muke magana shin zaɓe kana ganin zai yi a waɗannan jihohi guda uku eh, in Allah yadda zai yi to to madalla mun gode yanzu bari mu je da amma to mun gode ni na wani daga kuskuri to dama turu waye daga dama turu yawa assalamu alaikum wa alaikum assalam sunana abubuwan zam chairman na ƙungiyar zaɓi sanka na karamar hukumar da maturu. To abubuwan zam me ra'ayinka game da wannan batu? Kana ganin zaɓe zai yi wa wannan jihohi uku? Alhamdulillah da farko na wa fatan alkhairi a ƙasa ta Najeriya. Kuma baya da haka kamar yadda za a yi zaɓe a state talatin da shida da uku ɗin nan to mu ma muna fatan da Allah da annabi a taimaka mana dai a bar mu yi zaɓe. kuma da Allah abin da muka zaba a bamu kayan mu ubangiji Allah ya tabbatar mana da alheri amin sun ma amin malam buba to madalla mun gode mun gode malam buba to da kuma kiran malam buba ne muka zo karshen wannan wato kiraye kirayen da zamu iya dauka a halin yanzu nan gobe ma rana ce yanzu kuma ga shirin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Rashin tsabtataccen ruwa da rashin tsaftar rayuwa na ɗaya daga cikin matsalolin da suka fi damun ƙasashe masu tasowa a wannan marar. Waɗannan abubuwan buƙata biyu masu alaƙa zama ne wajen samun lafiyayyar rayuwa da kuma bunƙasasshiyar al'umma. Duk da haka, kusan mutane miliyan da 783 a faɗin duniya ba su da sukunin samun tsabtataccen ruwan sha, kuma mutane sama da biliyan biyu da rabi ba su da sukunin tsaftatacciyar hanyar tafi da bayan gida. sakamakon rashin samun wadataccen ruwa da kuma tsabtatacciyar rayuwa na da tsanani matuka, sun hada da cututtuka masu nasaba da zawo da rayuwa mara inganci da matsalar lafiya tsakanin al'umma da muhalli da durƙushewar tattalin arziki da kuma wasu lamuran da ke da wuyan tantancewa kamar su mutunci da yanayin tsaro kusan mutane miliyan biyu kan mutu kowace shekara da yawansu yara 'yan ƙasa da shekara biyar da ke zaune a ƙasashe masu tasowa a yayin da aka akasarin mutanen duniyan nan ke daɗa ƙaura zuwa birane ana kyautata zaton ƙalubalen da ke tattare da samar da ruwa da kuma tsaftatacciyar rayuwa zai daɗa wuya ne kawai ƙasar indiya wata babbar misali ce duk da yake ci gaban tattalin arzikin da aka samu cikin shekaru goma da suka gabata ya inganta rayuwar miliyoyin mutane masu fama da fatara yawaita gina birane da rashin wadatacciyar hanyar samar da ruwa da abubuwan tabbatar da tsafta na kawo na kasu ga ci gaba. Saboda haka, batutuwan tabbatar da tsabtataccen rayuwa da samar da tsaftataccen ruwa su ne gwamnatin ƙasar Indiya ta fi mai da muhimmanci a kai. Lokacin da shugaban Amurka Barack Obama da Firaministan Indiya Narendra Modi suka gana a birnin Washington a farkon watan Oktoba, sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya wadda za ta taimaka wajen samar da tsaftataccen ruwan sha da tsaftar muhalli ga Indiyawa. Saboda haka a farkon watan Nuwamba, shugaban hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID a takaice Rajiv Shah ya sake bada wata sanarwa ta ware dala miliyan ashirin don taimakawa shirin samar da ruwa da tsabtataccen muhalli a Indiya matukar akwai kwaɗan. Sha ya kuma bayar da sanarwar wani sabon haɗin gwiwa da ma'aikatar bunƙasa birane ta Indiya game da samar da ruwa a birane da tsaftar muhalli da kiwon lafiya wato wash a takaice. A ƙarƙashin wannan haɗin gwiwar ta Amurka da Indiya da haɗin kan wasu muhimman abokan hulɗa irin su gidauniyar Bill da Melinda Gates za a taimaka wajen samar da ƙwararru da ƙa'idar aiki a matakin ƙasa da ƙasa. Za a samar da hanyoyin wadata ruwa da tsafta a birane. Sha ya kuma ba da sanarwar goyon bayan hukumar ta USAID ga wata haɗakar masu ruwa da tsaki wadda za ta kai ga kafa wata ƙungiyar ƙasa baki ɗaya ta jaddada muhimmancin al'adar tsafta ta tsarin nan na WASH. Gaba ɗayanmu a cewar shugaban hukumar ta USAID Rajiv Sha muna ƙoƙarin buɗe falalar sukuni ga mutanen Indiya mafiya fama. Kuma muna ƙoƙarin bullo da hanyoyin magance matsanaciyar fatara a faɗin duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla da shine kuma kawo ga shirinmu na labarai, amma wannan karan a takaice ga kuma Aliyu da takaitattun labaran. Shugaban cibiyar yaƙi da cututtukan Amurka ya ce ya tabbata za a iya yi maganin cutar Ebola wacce ta yi ɓanna mai yawa tsakanin ƙasashen na Afirka. yau ne dr tom frieden yake musayar wannan ra'ayi da wasu jami'an kiwon lafiya da 'yan majalisun dokokin amurka inda yake cewa ya tabbata nan lokaci kaɗan mai zuwa watakila za a zo inda samsam babu wannan cutar ko ina a duniya amma ce akwai sai da sharaɗi ma idan an ci gaba da ɗaukar matakan da ake ɗauka yanzu kuma allah ya kiyaye ba wani sabon al'amarin da zai faru wanda ba a shirya ba cutar ebola dai ta kashe mutane kamar dubu takwas daga cikin jimillar mutane dubu ashirin da biyu da ta kama a kasashen liberia gini da saliyo kafin bari mu zumuncin ta alhaji abdulrahman halilu gire murnan samun karuwar yarsa da matarsa maryam ta haifa masa asibitin jami'ar yale da ke nan birnin da ke new haven ta jihar connecticut da ke nan amurka allah ya raya jariri ya kuma baiwa mahaifiyar ƙoshin lafiya sai kuma dubun gaisuwa da fatan alheri ga ɗan adam makaho da mai samari makaho dukansu a gidan nakasassu da ke a kulle a birnin ikon najeriya kuma duka duka nan mu kawo ƙarshen shirin sai gobe kuma ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har shirin nan na sahabu imam na demokradiyya a yau yanzu a madadin aliyu mustapha sakkwaton da ya taya ni gabatarwa da julie gresham wadda ta bada umarni da injiniyanmu na wannan lokacin ni madugon shirin ladan ibrahim ayo cewa sai an ji mu This program has come to you from the Voice of America, Washington.